This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'a 25 ga watan Satumba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Grace a wa mu kanun labarai. To, ladan shugaban Amurka Barack Obama ya karɓi bakuncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a fadar White House. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya su kula da talakawa su kuma haɗa kai wajen shawo kan matsalar sauyin yanayi. kana kakakin majalisar wakilan amurka john bena zai yi murabus daga majalisa ya kuma sauka daga mukaminsa. labaran kenan. a cikin shirin namu za ku cewa mutane ne daga najeriya ake hasashen sun mutu daga turmutsatsin da aka yi a kasar saudiya hukumomin saudi arabia haji ladan zuwa yanzu ba su gama tantance ainihin iya waɗanda suka rasa ransu ba wanda suka fito a sassa daban-daban na duniya a jamhuriyar Nijar kuma babban jami'in kula da ayyukan aikin hajji ya yi wa wakilin musule mummuni barma bayanin waɗanda suka rasu a ƙasar ta saudiya cikin 'yan Nijar wajen almanasika an samu mutum goma sha daya wajen guriya an samu mutum biyu wajen mansik eh, niger an samu mutum shida kina shirin ɗaya babu wanda suka mutu tsohon shugaban kasar najeriya ko janar gawan ya yi kira ne ga kungiyar amnesty da su rubuta takardar neman ahuwa ga sojojin najeriya Nigerian military were never train uh, to do that. Zargi sojan Najeriya wannan ba daidai ba ne. kana muna ɗauke da musulunci tushen rayuwa amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran an yi wa shugaban ƙasar china shi marabtar girmamawa a fada white house tare da harba bindigar girmamawa 21 kafin tattaunawarsa da shugaba barack obama da ake kyautata zaton za a taɓo batutuwa masu sarƙaƙiya kamar zargin China da ake da yin kutse ta hanyar sadarwar intanet da matakan da Beijing ke ɗauka a fannin harkokin tattalin arziki da kuma rikici kan tekun kudancin ƙasar China. Da yake shiga fada White House da shugaba Obama, shugaba shi cikin raha ya ce an shiga wani sabon babi a dangantaka tsakanin chada da Amurka. Shugaban Amurkan ya ce idan manyan ƙasashen nan namu muka haɗa hannu za mu sauya lamura a ƙarni mai zuwa. obama ya ambaci batun keta hakkin bil'adama da suka zama sanadiyar rashin jituwa tsakanin washington da beijing shugaba obama ya ce kasashe sun fi nasara duniya kuma ta fi ci gaba idan aka kare hakkokin bil'adama shi ya iso washington ne yau alhamis rana ta biyu wato jiya alhamis rana ta biyu ta ziyarar aikin mako guda da ya kawo nan amurka da ya fara ya da zango a seattle inda shugaban kasar china ya ba kamfanonin amurka tabbacin cewa yana kokarin samar da kyakkyawan yanayin zuba jari a kasarsa da yamma kuma shugaba obama zai karbi bakuncin takwaran nasa a wata karamar walima cin abincin dare mataimakan shugabannin kasashen sun ce tattaunawa za ta da za su yi a kadaice ita ce dama ta farko da za su fara tattaunawa kan mahimman batutuwa yayin ziyarar ta shi ta mako guda. Papa Roma Francis ya yi jawabi ga shugabannin kasashen duniya a shalkwatan Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York yau Juma'a, tare da yin kira da a ɗauki matakin ƙasa da ƙasa da nufin shawo kan matsalar sauyin yanayin talauci da kuma taimakawa 'yan gudun hijira da suke ƙauracewa tashe-tashen hankula a kasashen su. paparoma ɗan shekaru 78 ya danganta rashin kula da lalata muhalli da abin da ya kira rashin damuwa da marasa galihu cikin al'umma ya ce son zuciya da bakin kwaɗayin mulki da neman abin duniya sun haifar da rashin mai da hankali da kuma rashin damawa da marasa ƙarfi da talakawa Roma ya ce waɗanda ake bari a baya ba su samun cin moriya harkokin arziki ko dai domin suna da nakasa ko kuma ba su da ilimi ko kuma ƙwarewa ko kuma ba su da ƙarfin ɗaukan matakin siyasa papa roma francis ya ce hana bil'adama cin moriya harkokin arziki ko more babban jin daɗin rayuwa babban keta haƙƙin bil'adama ne da kuma rashin kula da muhalli ofishin kakakin majalisar dokokin amurka john bena ya sanar yau alhamis wato ya fi sanar yau cewa zai yi murabus daga majalisa ya kuma sauka daga mukamin sa a ƙarshen watan oktoba bena wanda ya zama dan majalisa tun shekara ta 1990 yana fuskantar matsi daga jam'iyyarsa ta republican masu tsatsauran ra'ayi da aka fi sani da tea party kan batutuwa da dama ya yi ta tattaunawa yau dinnan da nufin cimma matsaya da 'yan jam'iyyarsa da kuma nufin kaucewa gaza gudanar da ayyukan gwamnati mako mai zuwa mukamin kakakin majalisar wakilai dai shine na biyu a jerin waɗanda za su karɓi aikin shugabancin gwamnatin amurka idan wani dalili ya sa shugaban ƙasa da mataimakinsa ba su iya ci gaba da jan rigamar shugabancin ƙasar ba 'yan jam'iyyar republican sun zaɓi bena ne a matsayin kakakin majalisa kusan shekaru biyar da suka shige ranar da ya cika shekaru 61 da haihuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sarki salman na kasar saudiya ya ba da umarnin nazarin tsarin ayyukan hajjin bayan turmutsutsun da aka yi a bayan birnin makka da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 717 waɗansu sama da 900 kuma suka ji raunuka iri daban-daban an nuna hoton bidiyon gawawwakin mutane a ƙasa da waɗanda suka ji raunuka waɗansu kuma suna kuka a mina da ke tazar kilomita biyar daga birnin na makka mahajita suna zuwa wurin ne domin jifar shaidan aikin ibada na ƙarshe kafin bikin sallah an yi jerin gwano ana fuskantar zuwa wurin wuri guda ne da rana kafin wani rukunin mahajjata ya juya ya fara komowa abin da ya sa aka rika karo ana tattake mutane maza da mata tsoffi da majiya karfi wakilin sashen hausa nasiru adamu ilika ya ba da rahoton cewa turmutsin ya faru ne a wurin ayyukan ibada da ke mina inda aka kafa sama da tantuna dubu ɗari da sittin domin masu aikin na hajji wannan turmutsin shine sanadin asarar rayuka na biyu da aka samu a wannan watan bayan gocewar wata ƙugiyar ɗaukar kayan gine-gine da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 109 a birnin na makka a bana muna da ƙarin bayani labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To kamar yadda ba za ku rasa ji daga cikin labaran duniya ba, kasar Saudiya mun tattauna da ɗaya daga cikin wakilanmu wato Lamido Abubakar domin neman ƙarin haske game da wannan hatsari a can Saudiya. Kuma na fara tambayan sa ne ko me ake ciki a halin yanzu. Zuwa yanzu kuma misali da sanyin satin yau zuwa rana na ziyarci musamman inda ake jifar shetan wato jifa ta kenan inda hukumomin Saudi Arabia din suka ɗauki kwararan matakai musamman na tsaro inda misali suka ƙara inganta tsaro na ganin cewa hanyar da mutum ya je ya bi wajen jifa a ita ce zai dawowa ba saboda wannan lamari na sun hanya kusan shi ne ya haddasa wannan al'amari wanda har ya mutane da dama suka rasa rayukansu amma dai a takaice hukumomin saudi arabia hajji ladan zuwa yanzu ba su gama tantance ainihin iya waɗanda suka rasa rasu ba wanda suka fito a sassa daban-daban na duniya. To ko kana da bayani ko kuma masaniyan adadin 'yan Najeriya ko kuma wasu kasashen makwata na Najeriya da wannan abin ya rutsa da su? Eh to zuwa bayanai dai da suke fitowa daban-daban sun nunar kamar ita Najeriya akwai mutane kamar 60 da suka rasa rayukansu ko kuma sama da haka bisa bayanai. yayin da ita kuma jamhuriyar Nijar ita ma tana da mutane da dama da suka rasa rayukansu sai dai kuma duk kokarin da na yi na jin ta bakin hukumomin ya ci tura amma dai sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike yayin da kuma kasashe na duniya kamar misali ita kasar syria a tana da mutane da dama da suka rasa rayukansu da kuma kasar iraki yawa dama abin nake so in tambaya shin akwai an san kasan eh, da tafi hasarar mutane sakamakon wannan abin. kasashe da dama na duniya sun fara wato bayyana sunayen adadin alhazan da suka rasa misali kamar kasar iran ta bayyana cewa ta rasa mutane 131 yayin da ƙasar morocco ita kuma ta bayyana cewa ta rasa wato alazai 87 ita kuma ƙasar india ta rasa alazai 14 yayin da ƙasar pakistan ta bayyana cewa ta rasa alhazai bakwai ita kuma kasar indonesia ta bayyana cewa ta rasa alhazai guda hudu yayin da kasar Netherlands ta rasa alhaji daya zuwa yanzu. Ito a hukumance dai wato adadin waɗanda suka rasa rayukansu a Najeriya zuwa yanzu bai fito ba. Sai dai bayanai na nuna cewa kimanin mutane 60 suka rasa rayukansu a Najeriya ɗin. To Lamido akwai wani um, bayani ko haske da za a kara mana game da wannan al'amari? To wani babban batu shine abinda mutane suke ci gaba da wato bayani a kai. cewa kamar su hukumomin saudi arabia a bayan can suna bayanin cewa in dai batu ne na jihar jamrat ba a cika samun matsala ba kamar shekaru da dama da suka gabata to sai gashi kuma wannan matsalar ta sake dawowa to ne jama'a misali da muke tattauna da su suka nuna kamar ita kasar ta saudi arabia din kamar ta nuna takaici a wani bangare na faruwar wannan lamarin to gaba ɗaya ya lamarin yake yanzu nan da makan eh, da ma jamrat din to yanzu abin da ke faruwa misali a jamra a alhazan duniya na ci gaba da misali ci gaba da jifa wato ba tare da wata matsala ba yayin da kuma an kasa hanyoyin kamar kashi bakwai a wannan hanya daban da wannan sannan a can birnin maka kuma mutane masu zuwa suna yin tsawafi don ma bisa bayanan da muke samu abubuwa na tafiya bisa kamar yadda ya kamata to Allah ya kyauta har yanzu dai akan wannan turmutsitsi da aka yi a birnin makkan saudi a jamhuriyar Nijar kuma babban jami'in kula da ayyukan haji ya yi wa wakilin musulman mummun barma bayanin waɗanda suka rasu a sakamakon wannan turmutsitsi na 'yan ƙasar Nijar. mun samu eh, sakamako jiya da marici na cewa cikin 'yan Nijar wajen almanasika an samu mutum goma sha ɗaya wajen guriya an samu mutum biyu wajen mansik niger an samu mutu shida kenan 21 babu wanda suka mutu waɗanda suka ji ciwo eh, an samu tara ƙungiyoyi da yawa waɗanda masu ɗaya masu biyu an samu tara sannan waɗanda suka ɓace lokacin da abin ya faru suka firgi suka fi daji eh, an samu haka nan hamsin suka ɓace gajiya eh. ba a san inda suke ba eh amma an samu goma sha sun zo yanzu talatin ne to ya zuwa yanzu kamar nan koho da wakilanku da ke can kasar saudiya wani mataki ne ku dauka domin ganin cewa an samu cikakken labari akan wani al'amari to mu nan nyame mu hau da kwamiti decrease wanda yana nan yana amsa ku da telefon yana ba mutane labari su ma can suna iya kiran mu nan su ba mu labari can kuma sun yi kwamiti na cris wanda ke bincike yake kira kasar eh, mina don a samu waɗanda sun kabaci in ji su wanda suka mutu an san inda za a samu su likitoci za a samu su wanda suka ci ciwo su ma an san inda za a samu su likitoci za a samu su to zuwa yanzu kuna da masaniya akan menene masababin faruwar wannan al'amari wallahi ba mu ihodi mu daga nan da ya nyame ba mu ihodi ma can ba su gaya mana ba me ya faru ku da yan jarida kuna cewa eh, wuri ne ya matse aka yi buskila da aka amma mu ba mu ihodi haka nan to su kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya ne za a zo da gawakin su ko can za a yi gwamnati zai kula da tunda akwai muna da ambasador can muna da consul can gwamnati zai ba da umarni a sanar za a yi da su to alhaji nan zuwa wani lokaci ne za a samu cikakken labari in kuna so mutanen mu suna nan akwai lambobin da muka bada eh, a kiran ya a samu mutane wanda za su ba da labari idan nan zuwa awa daya awa biyu awa uku awa hudu kuna tuntuɓa su ku ji eske an samu ƙarin labari kamar yanzu su mutanen gari suna ta nuna damuwa akan halin da ake ciki me za ka ce don ganin a hankulan sun kwanta eh, sai shi hankuri sai mun samu listikin da aka rubuta wanda ya mutu da sunan shi da garinsu da ajanskin su da garinsu wanda ya ji ciwo a samu listikin da ajanskin shi da garinsu kuma waɗanda suka bace wanda ba a sake gani ba su ma a ta da garinsu da ajanskin su da garinsu wannan shi muke jira in sai samu in muka same shi sai mutane suka ji sai mu kawo mu ba ku yan jarida ku faɗa musu ko hankalin shi kwanta to Allah ya kyauta tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Yakubu Gawan ya buƙaci ƙungiyar nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta rubuta takardar neman ahuwa ga sojojin Najeriya kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kai na aiko da shi. janar yakubu gawan wanda ke magana a wurin wani lacca da kwalejin tsaro ta najeriya da ke nan abuja ta shirya domin hafsoshin da ke halartar kwas na 24 ya ce ko kaɗan bai dace amnesty international ta zargi sojan najeriya da yin kisan gilla a fararen hula ba domin 'yan boko haram suke aikata abin da suke zargin sojan da aikatawa ya ce for them to accuse nigerian military for doing that certainly is wrong because the nigerian military were never trained uh, to do that su zargi sojan najeriya wannan ba daidai ba ne domin ba taɓa horas da mayakan Najeriya su yi hakan ba bai kamata su yi wannan zargi ba wannan ba daidai ba ne don haka su nemi gafarar rundunar sojan Najeriya da ma Najeriyar. They should apologize to the Nigerian military and to Nigeria. a nasa bangaren babban hafsan sojan najeriya laftanar general tukur buratayi cewa yi ya ce kwanan nan shugaban kasa ya amince da wasu kudade da za a siyo karin wasu manyan makamai ya ce cikin wa'adin watanni ukun da aka bai wa sojan najeriya su kawo karshen yan boko haram ya zuwa yanzu an yi nisa sosai kuma za a cimma wa'adin kafin ma lokacin ya kare tun da farko sai da famanan sakatare na ma'aikatar tsaron najeriya ismaila aliyu ya ce alamu duk sun tabbatar da za a ci mawa'adin kawo karshen 'yan boko haram kamar yadda shugaban kasa yake da muradi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a can kuma a jamhuriyar nijar a cikin jihar difa a shotamari cikin ƙauyen ingaruwa 'yan boko haram sun halaka mutane goma sha biyar kamar yadda ibrahim abdulaziz ya tattauna da wani dan mutumin garin wato ibrahim yunusa ga yadda tattaunawa nasu ta kasance Eh a misalin jiya da dare ne abin ya faru a wani ƙauye a nan cikin kwaminikin Shetimari. ana ce ma garin Ngurtawa. Mutum goma sha biyar ne suka hallaka har da wakilin sarki hakimin garin shi garin da Ngurtawa kin. Ngartawa. Mhm. Eh hakimin garin shi ma sun hallaka shi shi ne dai babba a cikin mutanen da aka hallaka. To ga ka yaya ne an ka tabbatar da waɗannan mutane 'yan Boko Haram ne? Eh su 'yan garin suka bayyanar da da 'yan boko haram ne suka zo kuma sun ce ba su koma cikin nigeria ba sun watso sun shiga cikin ɗin eh, yanzu a halin yanzu an kai jami'an tsaro an baza su a ko'ina ba shiga ba huta wuraren kenan abin da kake cewa yanzu 'yan boko haram da dama sun shigo cikin ƙasar niger eh waɗanda suka shigo jiya nan suka yi ɓannan duka a haɗin mutane ba su koma ƙasar Nijeriya ba sun shigo tun Nijar. Da suka yi ɓannan sun watu Nijar. To wace irin gudunmuwa ce jami'an tsaro sun kawo a yanzu hira da muke? To a yanzu dai wurin jami'an tsaro sun killace wurin ba a shiga ba a huta suna na he sun gama binciken su. Tunda duk mutane ma sun gudu na garin namomin su da komi duka sun faro da abincin su duka sun bari su ma sun hansama. To yanzu menene mutanen uh, mutanen wannan garin suke ciya bisa kan wannan abin da ya faru? To wallahi har yanzu dai ba mu samu wa'ansu takamaimai ba wa'anda suka yi magana. Su dai kin ɗari ɗari ke bisa iya magana. Sai dai ba a sani ba ko in an jima za a samu wa'ansu magana daga mutane. To kamar da ka sani ne mun san da cewa akwai ƙasashen waje wanda suka taimaka ma eh, jami'an tsaro na Nijar bisa kan wannan yaƙi da ake da 'yan ta'adda na Boko Haram. To yanzu mm. ganin ka kuna ganin eh, al'amu akwai eh, jami'an tsaron ƙasashen waje nan a wannan wurin? A yanzu dai jami'an tsaro na ƙasar Nijar kaɗai ne inda sojojin chaduma sun koma yanzu jami'an tsaron Nijar su kaɗai ne a nan su suke kare jihar Difa. Kina yanzu abin da ke so ka ce shine har yanzu dai eh, eh, wannan iyaka tsakamar dai tana buɗe haka mutane suna shiga suna hitawar da suke so? Eh suna yi tunda kasar ruwa ne ruwa ne a wurin ruwa su kuma an su ji daga cikin su sun iya ruwa sai su biyo ruwa su zo su yi fanna su koma. tun da garin na ma na damasak wanda a kwanakin baya sojojin chad da na nijar da suka kwato shi a yanzu mun sami labarin an ce sun koma ma garin suna taruwa a garin su 'yan boko haram suna taruwa a wani gari a nan garin na damasak wanda a kwanakin baya sojojin nijar da na chad da suka amsa kasan har yanzu ana cewa sojojin nigeria ba su zo suka amshi wurin ba kuma sojojin nijar da chad su kuma sun huto sun To da zawar ruwa wato kogi. To shi yanzu a minista mai kula da harkokin gida Malam Hasu Mas'ud ya iso a wannan wurin koko ya ba da bayani cikin rahotanni na talabijin ko gidan rediyo bisa wannan abin da ya haru? A wannan sai dai ko misalin an shima ko zuwa dare a halin yanzu dai ba mu samu jin labarin isarwar shi ba to kace sun eh, kashe eh, mataimakin mataimakin gwamna ina ji sun tahi su can mataimakin gwamna shi ma da gwamnan bayanai ya yi tahiya amma mataimakin shi ya leƙa can wajen inda abin ya faru to Allah ya kyauta Abdulaziz Ali Toro kenan da Ibrahim Yunus a tattaunawansu a kan mutanen da 'yan Boko Haram suka kashe a garin Ingaruwa a cikin jihar Difa yanzu kuma ga shirinmu na gaba الله يا رحمن يا ذي الجلال والإكرام الله شيك مسلمتي tushen rayuwa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Da fatan an yi babbar sallah lafiya. A shekaran jiya Laraba in ba a manta ba, tara ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulman duniya suka taru a maka suka kuma hau arfa a aikin hajin bana. Shin menene fa'idar ranar arfa? wakilinmu nasiru adamu el hikaya da a yanzu haka yake can ƙasa mai tsarki ya zanta da sheikh abdullahi balalau a inda ya tambaye shi menene fa'idar wannan rana babu shakka ranar arfa rana ce da ba a yi kamanta ba a cikin ranakun duniya babu ranar da allah subhanahu wa ta'ala yake yan ta bayi da suka cancanci zama wuta ya mai da su 'yan aljanna kamar ranar arfa cikin kwanakin duniya ba ran da shaidan ya kaskanta ya walakanta kamar ranar arfa ba ran da aka ce allah da kansa yakan sauko har saman duniya saukowa irin wanda ya dace da shi kamar ranar arfa ya yanta ya sake yantawa kuma yana alfahari da wannan fitowa da muka yi na kaskantar da kai a matsayinmu na bayi na allah wayannan kwanaki goma na farko na zulhijja suna da albarka sai ga ranar arfa a ciki saboda haka ranar arfa ita ce mafificin ranaku har ma mutumin da bai zo aikin hajji ba ya yi azumi a ranar arfa manzon Allah ya ce Allah zai gafarta mishi zunubinsa na shekara guda da ya wuce da ma shekara na gaba shi ko wanda ya yi aikin hajji ya tsaya to ba zunubin shekara guda da ya wuce ko wanda zai zo ba a duk zunubansa da ya yi baki daya zai koma gidansa kamar da mahaifiyarsa ta haife shi ba shi da zunubi ko daya man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhanbihi ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya aikin hajji kamar yadda manzon Allah ya karantar ba fasikanci hatta matarsa bai sabu da ita irin wannan hali ba zai rabu da zunubinsa kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi ba shi da zunubi ko daya don haka rana ne da kowane musulmi ke fatan a ce yana wannan wuri sannan kuma wannan yana karantar da mu haɗin kan musulmin duniya baki daya duk inda kake a duniya ranar arfa eh, ita ce rana guda ba za ka iya samun arfa a wani gari ba sai ka zo nan saboda haka mutumin amerika yana nan anan mutumin rasha yana nan anan mutumin ko'ina a duniya ga na afirka ga munan kowa yana cakuɗe da 'yan uwansa cikin ainihin wato zani da mayafi ba ka iya bambance tsakanin mai mulki da talaka ba ka iya bambance tsakanin malami da jahili kowannenmu kalma guda yake kallahumma labbai labbai ka la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ga kuma samun gafara daga Allah subhanahu ta'ala ai rana ce da kowa ke cika da murna da farin ciki addu'ar mu Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana sannan kuma babban garaɓasa kai alhaji hatta wanda ka tuna da shi a ranan ka ce a yi mishi addu'a saboda ka tuna da shi sai Allah ya ce hadda shi shi ma an gafarta mishi to shi yasa muka ce a tuna da Najeriya Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana wani irin canji a Najeriya na shugabanci mun so mu ganin alamar zaman lafiya ya dawo tattalin arziki ya so mu farfadowa alamar ainihin wato mun so mu ganin wutar lantarki abubuwa ga sunan iri-iri daban-daban wannan ya faru ne saboda addu'o'i da bayan allah suka ta yi bara a wannan wuri na cewa allah ka tsare jinanan al'umma da ake kashewa babu musulmi hatta wanda ba musulmi ba duk ana kashe su saboda haka Allah ka kawo mana sauki musulmai mun kaskantar da kai a arfa mun roki Allah sai Allah ya kawo mana canji domin zaman lafiyan gwamnatin najeriya shine alaman zaman lafiyan sauran gwamnatoci na makwabtanmu shine ma alaman zaman lafiya na duniya baki daya na zaga na ga wasu wani yana sallah wani yana karatu alkur'ani wani yana bacci wani kuma ya samu can kan dutse ya hau ya daga hannu can sama yana addu'a wani ne ya fi ɗaukar matakin samun amsawar adduasa ai kowanne daga cikin su allah zai ansa musu kuma zai biya bukata amma wanda fi dacewa da sunan manzon allah shine wanda ya tsaya a tsaye yana kallon alkibla kuma ya tsaya a inda yake ba sai ya je hau dutse ba don annabi ya tsaya ya ce wa kaftu hahuna wa arfa kullu ha mawqifu na tsaya a nan duk inda ka tsaya a arfa ka samu lada ko bacci kake za a baka lada shi yasa hatta waɗanda wannan ainihin wato annoba ya fada musu abin da ya faru a haramin makka ya faru wasu suka rasa rayukansu wasu suka samu raununuka gwamnatin saudiya ta sa an ɗauko su sahu-sahu a cikin motoci na ambulance daban-daban daban an kawo su nan arfa don su kasance sun samu ainihin wato aikin haji saboda haka in aka kawo ka nan arfa ko bacci kai ka samu ainihin wato arfa ka dai tsaya a wurin har rana ta faɗi in ma rana ta faɗi baka samu ba in ka tsaya da daddare kafin alfijir da keto duk za a kira ka alhaji amma in wannan ya kubuce maka to ba abin da za ka yi ko yanka ko mai don ka gyara saboda haka duk wanda ya tsaya a tsaye yana fuskantar alƙibla ya yi wannan addu'o'i ya dace da sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka muka kawo ƙarshen shirin musulunci tushen rayuwa na wannan makon sai kuma wani makon in allah ya kai mu a madadin nasiru adamu el hikaya wakilin murya amurka da yake ƙasa mai tsarki a yanzu sai kuma sheikh abdullahi balalau wanda aka yi hirar da shi sai kuma wanda ya haɗa mana sauti Chubahiro Dodone. Ni Usman Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Issalam. ku za mu fara ne da saƙon Umar Fa'eva Gashuwa wanda ya ce Salamu alaikum ya Hausa. Allah ya kawo daidaito tsakanin Vladimir Putin na Rasha da Barack Obama na Amurka a kan sasanta rikicin Siriya. Shi kuwa Aminu ɗan Kaduna Amanawa cewa yi muna jajintawa iyalai da 'yan uwan mahajjatan da suka rasa rayukansu a turmutsitsin Saudiyya wanda suka jikkata Allah ya ba su lafiya amin. Sai saƙon Abubakar Lawal Abubakar Daura wanda ya ce Assalamu alaikum. Ku bani dama na miƙa jinjina da godiya ga hukumomin Saudiyya game da taimakon nama da za su baiwa 'yan gudun hijirar Najeriya waɗanda rikicin boko haram ya raba da gidajensu da fatan allah ya sa tallafin ya isa wajen waɗanda aka yi domin su amin assalamu alaikum biyoyi hausa ku bani dama na miƙa saƙon barka da sallah ga al'ummar musulman duniya ina kuma miƙa saƙon barka da sallah ga ku na voa hausa baki ɗaya da kuma dukkanin masu sauraron murya amurka da ma al'ummar musulman duniya baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya wannan saƙo ya fito ne daga muhammad mai kaset cross a ƙaramar hukumar kukawa jihar barnan najeriya a ƙarshe sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga ababakar lawal gidan ɗan maye a jargaba da dr nasiru mai magani birnin kebbi da aminu ɗan kaduna amanawa da isu wundila faki da umar idrisa askira da fa'ilo ladi mahuta waɗanda suka ce a miƙa musu sakon su da jaji ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a ƙasar saudiya sakamakon turmutsutsun jama'a da aka samu wajen aikin hajji allah ji kansu ya gafarta musu amin to kafin makarkare ga grace ta dawo da labarai amma wannan kara a takaice haka yake shugaban amurka barack obama ya karbi bakuncin takwaransa na kasar china shi jinping a fadar white house Papa Roma Francis ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya su kula da talakawa su kuma haɗa kai wajen shawo kan matsalar sauyin yanayi. kana kakakin majalisar wakilan amurka john bana ya yi murabus daga majalisa ya kuma sauka daga mukaminsa kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu da abdulaziz al toro da suka ta mun gabatarwa da daniel brown wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya michael dubeski ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin jin jamila da halima da za su gabatar da shirin yau da gobe.